Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. assalamu alaikum jama'a masu sauran studio kalangu barkanmu da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawara studio kalangu tare da malaman ma'ada kamar da kuka sani studio kalangu na watsa shirye-shiryenta a nan birnin Yamai da kuma gidan rediyo Alternative da gidan rediyo Amfani har kuma da station Kwartagi FM. Haka zalika kuma kuna iya bibiyar mu a gidajen reduka da ke cikin jauhinmu da yankuna kamar su Arlit Filange birnin Gaure tirozerin magarya minisurwa ta maske buza dolbel sai walam tera dogon duci madawa da kwaro tanut kabalewa da kuma ngimi mahauriyar mu ta yau za ta mai da hankali ne kan batun tattara da kuma ta yadda za a yi amfani da ruwan sama a ƙasar Nijar. Idan muka koma baya, wato ambaliyar ruwa ta shekara ta goma sha biyu ta zanyo ɓanna da dama kan ababen more rayuwa na jama'a. da gidaje a birane da ƙauyuka da kuma filayen noman shinkafa da ke bakin kogin isa da tafkin Komadugu wabe Kuma an yi samu asara sosai ta gidaje kusan 16,430 kimanin kusan mutane 547,521 ne wannan matsala ta shafa daga cikinsu kuma an samu mutuwar mutane 200 da suka rasa rayukan nasu tare da kuma asarar filayen noma ambaliyar ruwan nan har yanzu tana cikin tunanin jama'a barnar da waɗannan ruwan sama suka haddasa tana da yawan gaske da kasancewa kuma wata barazana ga zaman rayuwar jama'a wannan yana buƙatar a yi nazari mai zurfi game da yadda ɗan adam zai yi amfani da waɗannan ruwa masu malala wato sauya su ta yadda za su kasance abin alfanu ga mutane da dabbobi da kuma mahalli ruwa su ne rayuwa abu ne mai daraja da ake bukata ga duk rayuwar wata halitta mai rai a duniya musamman a wannan ƙasa ta ta Nijar wato matsalar da ake fuskanta ta ci gaban tattalin arziki da kuma na jama'a shine batun kula da ruwa. Ruwan sama su ne suka kasance muhimmin arziki na makamashi mai tsabta. Idan muka ɗauki misalin ƙasar China inda ake tattara ruwan sama da kuma gina wasu manyan tabkuna domin tattara waɗannan ruwa don a yi amfani da su. Yasa mu ma ya kamata a dibi wannan hanya da ƙasar Sin take bi domin yin koyi da ita. To, domin tattauna wannan batu, mun gayyato Malam Iliya mai raƙuma, injiniya a fannin harkokin da suka shafi ruwa a ma'aikatar noma da kiwo. sannan kuma mun gaito Muhammad Muhammadu wato na sashen tsaftace muhalli da ruwa a ma'aikatar ta ruwa. Sannan kuma mun gayyato Adamu Garba wanda yake a nan platform Pizan a bangaren ayyukan garake da lambuna. Malamai barka mu da haka kuma muna muku godiya kan wannan gayyata tamu da kuka karɓa. Kafin mu shiga cikin gundarin wannan muhawarar tamu muna so ku bayyana mana mahimmancin ku da kuma aikin naku kafin mu shiga cikin wannan gundarin wannan muhawarar tamu. Malam Iliya da ku za farawa. E, eh, matsayina dai ni ma'aikaci injiniyar ne mai kula da harkar ruwa a cikin ministarkin gidan gona. Na'am. Da elevage. kuma aiki na ina mashawarci na babban darakta na ruwa ma'aikatar general kenan mm -hmm. kenan bisa ga duk ayyukan da ya shahi wannan ma'aikata to mala muhammadu sai kai kuma daga wajen naka to salamu alaikum malam mamman ada muna muku godiya muna ma radio kalangu guda suka ba mu umarni mu zamuna mu yi muhawara Eh, kamar da kuka ce na Malam eh, Muhammad Muhammadu ina aiki a ma'aikatar ruwa da tsaftace muhalli. Na'am. Eh, a can wurin kuma aikina shine kun san ruwa inda ruwa shi ke ya kamata a kula da shi a san yawan shi a san hawan shi a san taho shi a san da ya shi ke tafi da shi. To a wannan ma'aikata wannan gungun ma'aikata nan ne nake aiki ne kuma. To Malam Adamu Garba naku bangaren fa. To jama'a salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Eh, ni kamar da yadda ka hadi suna na Adam Garba. Na'am. Ni ne eh, maganta karda Na'am. Na Federation eh, da Cooperative Marashe du mm, Niger. Kamar masu aikin lambu. Lambu ko garake haka. Eh. Na'am. Akan wannan ne mu muna mamba na platform paysan. Na'am. Kuma hallo ni secretary general ne na Chambre Regionale d'Agriculture de Niamey. Na'am. To to da na ce sekretar janar ina ji aiki na kun san ko ne. haka haka <laughs> ni ne wakilin federation wajen platform mm-hmm. kan federation kuma ina shan regional daga kudu yamai Inde an yi zankin aikin ruwa mm-hmm. ina ji abu ne abu ne mu masalan mu ne kenan to madala. to malamai idan za a bayyana wato ma'anar tattara ruwan sama da kuma yin amfani da su malam ilyasu mizakuce a bangaren ku to salamu alaikum walaikum salam abin da ya shaho tattara ruwa da aiki da su na'am wato eh, za mu ce ruwan sama eh ruwan sama to in an ce ruwan sama ba ruwan na sama ba a tarbe su mm. a'a bayan sun taba ƙasa wato su masu malala na gudu na'am sun fara gudu na'am kenan su ne ake tarbiya na'am shi ne zancen tarbiya zancen mhm. su ne zanmi. kenan kamar nasar na cewa ruwan risalma na'am to bisa ga haka shi dai risalma ko ruwan gudun nan masu gudu na'am ya ɗauko muhari daga gangare mhm. in wuri daidai daidai yake babu zancen gudu in an mashi noma mai kyau to ƙasa tana shan ruwa mhm. to babu zancen gudun ruwa to shi ne duka bisa ga nan inda ƙasa ta zamanto tana da gangare sun kuyawa kuma ba ta da shan ruwa kuma babu komi bisa gare ta babu ciyawa babu icce babu wani abu to duk ruwan da suka dira bisa gare ta to su gudu suke mhm. gudun nan nasu in ba a yi wani aiki ba tun daga nan wurin na tsaida su tun noman halin noma mhm. ga dawashen noma ya kamata a ce ai noma in sun koye yana tahe to ai noma ya gilme sun koyan nan Mm. kenan ruwan da suka zo za su tsayawa duk wanda suka zuba daidai wurin wannan za su tsayawa nan amma in aka yi noma kamar kuye na gargajiya suna biye sun kuye mm. a yau duk wanda ya faɗi gudu za yi kenan ruwan da zalla sai su yi gudu sai su tafi cikin har su fara kama ƙarfi in suka mm-hmm. kama ƙarfi har wani wuri su kai da ƙarfi ƙwarai har inda za su ɓanna to in suna yin wannan suka fara gudu suna tahiya da eh, albarka wato taki dai mm. wani taki wani abu wanda cimaka take ja ta amfana mhm. har mu samu kwaya wadda za mu iya kalama mhm. girbi. a yi girbi a yalwata da ita <laughs> na'am to ba ta samu ba mm. sai ga abinci yana yin ja kenan ƙasa ta mutu shi ne ake ƙasa ta mutu ta wanke ana ta tahi da arzikin nata ruwa sun tahi da arzikin mm. tunda in ya zubo in ya haɗa ga ƙasa da ƙarfi kenan in ya taso duk abu ɗan ƙarami sai ya bi wannan ruwan sai gurorin ƙasa sai su koma ƙasa to kaji ne abun nan to daga nan ne muharin ruhi salma kenan in ya tahi mu akwai inda muna cewa ana ka ayyuka kama ana cewa aikin gandari mm bisa ga dutse ne bisa ga haƙo ne bisa ga wurin noma ne duka kowane da sun ku karhin sun koyawa da ke gare shi akwai aikin da ya kamata a yi mashi hmm. kenan don ruwan nan a da su ga nan wurin ga wurin da suke a sami ci gaba da su hmm. gona ta bunƙasa da kyau albarkata ta tsaya wurin ta. to in ya wanda ya wuce nan wurin in ya zo ya ɗan ƙarfi shine nan wurin kuke gani in kuka shiga daji kuna gani ana jera duwatsu cikin mai gona ko da bai yi kuyan ba abin amma yana shera duwatsu mm. don ruwan da suka tsaya cikin suka fado cikin gonar shi su tsaya gonar shi mm. shan wata ake ce mashi shan wata eh kama wannan eh, shi ana ce mashi cordon pere kama ana jera dutse sai ya bi wuri mai tsawo ɗai mhm. kama ana cewa kurbu da nivo mhm. kama in an ɗauka na wurin ka nan zalla in ruwa suka faɗo sai sun bi daidai kan nan za su fashe a wani waje mhm. sai sun samu wani ɗan sanyi sai su bita nan to in babu wannan bayan shi wannan akwai aiki kamar na wannan shan wata da ake wuri wanda ke da mai shan ruwa shi kuma ana noma ciki tun da dan ruwa kaɗan sai a yi shifka kuma sai ta hito eh, kuma sai ya ga shifka shi na bunƙasa kwarai in bisa dutse ne shi kuma ana wani wuri mai gurbi da zurhi hmm. shi ma yana don ya riƙe ruwa duka dai waɗannan aikin da ake yi wannan ana so ruwan in suka zubo mhm. kar su yi gaugawa su zubo gaba ɗaya su tafi ƙasa mhm. in suka shi ne suke hauka kwarai to amma in aka yi duk wannan aikin yana riƙe su mhm. daga cikin gona daga ko bisa dutsi ne in suka tsaya daga nan suna tsayawa sannu sannu kenan na ƙasa sun tahi na biyu sun taho na uku sun taho kenan wasu ba su tar da cimma wasu ba sai su tahi sannu sannu ba za su ko da sun zo cikin gebe ba za su ɓata geben ba kwarai mm-hmm. to daga nan ne ruwan nan da suke wuce sun shigo gebe to akwai inda suke tattara gebe ɗaya gebe biyu gebe uku shine nan muke yin in akwai haɗi kamar yana son hadama mm. sai mu yi wani abu da ake cewa soy de pandaji soy de pandaji a tarbe ruwa don su wanka mm-hmm. in suka shanye sai a yi shibka ta noman rani da sanyin da wurin ya mm-hmm. kama kannan akwai wanda in sun yi ƙarfi kuma sai a yi baraji wanda shi kuma tarbe ruwa yake yi gaba ɗai kan ruwa kan nan mm. ne baraji kan nan mm. in ya tarbe ruwa su kuma daga nan sai a ɗora aiki da su sannu sannu cikin rani. Wannan duka wato batun ruwan da ke malala a lokacin damuna wala aikin da ake dawo kan malam muhammadu muhammadu kashi abinda wato malam iliya ya bayyana mi zaka kara kan batun abin da ya faɗa malam malam iliya da magana jiya ga komi ya komi shi ya ce muku shi a wajen ma'aikatar shi wannan na aikin da ma'aikatar suke mm-hmm. mu a wajen ma'aikatar mu mun muna kula ne da eh, misali eh, yawan ruwan ruwan yau suke tohuwa kuma da wani ana eh, shi ne yanzu alal misali an ka dauke a ah, tsawon shekara guda shin akwai wani bincike da ya nuna kasar Nijar ga abin da aka samu a ah, tsawon shekara guda su waɗannan ruwa da aka tanada in ma an tanade su eh, eh zan baka misali a nan Yami station din mutan Yami da muke mhm. auna ruwa nan bakin gada ta harin fonna horin mm. a bara bara 2017 mun samu eh, miliyar uku na metar kiwo na ruwa da suka huce a mm. bara biliyan biliyan uku. Mm-hmm. a bara da suka huce na ruwa a nan stasin ɗin ta nyame nan bakin gada ta nyame ta farko ruwan da suka faɗo ko kuma ruwan da aka tanada ruwan da suka haɗu da ke huce a nan cikin ah. gulbi mu ah, na. nan eh, kogin isa kogin isa su huce ba mu an auna su bara amma ba a tattara su ba an ka ba a tattara su ba gaske su malam iliya ba su madacin ruwa babba ba da ake tattara su ba kuma bisa wanga babban magudar eh, ruwa masu ta hanga yin madatsar ruwa ka'idodi ke gare shi hmm. ruwan ba namu na nijar kaɗai ba na garuka da yawa ne eh, kamar patrimoine Eh, patrimoine na garuka da yawa akwai ƙa'idodi na mm. kasashe da akwai ƙa'idodi da ya kamata rashin aiki misalan wato kogin isa da yake ratsa kasashe kamar su Najeriya kamar su Niger eh, Burkina da dai sauransu kenan idan za a wata gada a nan birnin mai sai da shawara waɗannan kasashe kenan na'am to eh, shi har yanzu kenan in na fahimce ka wannan kasar ta mutum jihar har yanzu ba a taba adadin sana adadin ruwa na samba da aka tattara ko kuma an ka keɓe su ko su aka aje su wasu wurare ba a taɓa yi ba ko ko an taɓa yi. Eh, ba ni ta ba taɓa yi ba amma ni dai a sani na a duka cikin haɗin ƙasar mu na Nijar hmm. ba ni iya cewa akwai me na san da akwai Eh, jiha-jiha wuri-wuri ruwa-ruwan da ke da kwai tafki-tafki da hmm. an san su hmm. ana iya sanin yawansu abokan aikin mu'an 'yan ministar ɗin gidan gona da su suna wannan aikin hmm. sosai kuma sun ƙure bisan shi sosai sosai sun ƙure bisan shi Na'am. Eh. To bari dawo Malam Garba kun ji wato duka bayanan da bakin namu suka yi. Shin akwai abin da zaka kara ka hayan ma wata tambaya? To abin da zan kara wajen ruwan sama. Mm-hmm. abin da da mutanen eh, wayanmu suke yi mm-hmm. kakanninmu an yi ruwa ya zo mutanen kawai shibka suke mm. da an samu ruwa sai a shibka mu yanzu mun gani ruwan nan kahin ma ka shibka ruwan na fari laburu za ka yi mm. wurin nan sai ka tada shi za ka tada shi ne mm-hmm. ma ba ran da ka tada shi ba ran bane za ka yi abin na shibka mm. domin ne muke yin shi wannan ni a 1962 da na shiga lakon. Mm. A sa'an nan ma. A wanga lokaci da ja na san aikin lambu. Mm. Tun da aikin babana ne. A wanga lokaci da ja babana yana aikin fom da ta. Mm. Ka san ko aikin fom da sayar ba kaman aikin hasi ne kawai dan an yi ruwa shifka za ka yi. Na'am. daga nan na ga shi abin da yake yi. mun gani ko noman rani ko ko dai banda ma noman rani mhm. ko wanga noman ma mhm. wanda ya tada kasa ya shibka mm. da wanda ya shibka da ruwa eh, ya hadi ba dai bane na'am ina ji an gani wanga ruwan nan za su za su isa ma eh, semiki mhm. shuka shuka don eh, yanzu ni abin da ya kawo ni ma platform ni mu bisa kwari ne muke yi aikin lambu duka nan gaba ba wani wuri ba inda dai ruwa ake iya samun eh, ruwa wuri wuri da mun gani ko da yaushe an yi ruwa za a samu tafkiya nan ruwa suna gangara su tare can sai mun yi dubara ruwan nan mm. mun yi wani abu da ilimin mu muka sai da shi wuri guda da shi ne za mu fara mu yi eh, mu sa saladi mu sa karotu mu sa mine da mine ne mm. kuma in ruwan nan sun kulfa sa'annan sai mu gini mhm. da an gini metar biyu metar uku an samu ruwa shi ne za mu ida ke don kenan eh, lalle ruwan nan ko da yaushe abinda muke gani muna samu ruwa da yawa amma ba mu amfani da ruwan nan To, eh, tambayar da yasa kenan ta kama ta buta shin akwai wani amfani da lalle takamaimai ake yi da waɗannan ruwa da eh, eh, na sama da suka tattururi guda ana amfani sosai gadan-gada a wannan ƙasa ta musamman a nan birnin Yamai? Birnin Yamai na da shi ne shi ne na ga mm. maka. Mu muna bisa mu muna abin nan eh, wajen Flazin Nijar. Wajen kogin Isa. Mm. Kogin Isa. Mm-hmm. Amma cikin wanga kwarin nan ne. muke yin aikin mu aikin eh, su na ruwan isan ne kuke amfani da su ko kuma ah, ruwan da suka sabko yawa ruwan na sama na'am eh. To in dawo ga um, eh, Malam Iliya Kaji abinda mutanen platform Payzan suka bayyana. Shin ina so in sani shin wani irin amfani ne ake da waɗannan ruwan sama da suka zuba a doron ƙasa musamman a wannan ƙasa tamu. To na gode da tambayar taka. Amma za na ɗan ƙari bisa ga abin da Malam Muhammad ya bayyana. Muhammad ya bayyana. To babu laihi. Eh kaɗan da ka ɗan tambaye shi wai ruwan na an san adadinsu wanda suke zuba. Guda eh, eh, a tsawon shekara guda a wannan A tsawon shekara guda a wannan shekara ta eh. mu. To gaskiya a wani lokaci tun mulkin nasaru ma. Mhm. da ma'aikatar nan tasu kama alƙashin ma'aikatar general take. Mhm, mhm. To a sa'an nan duk inda ke da wani wata ƙorama, mhm. wani gulbi-gulbi wasu ruwa masu gudu. Wasu tabkuna. a ba tabki ba inda dai ruwa masu ƙarfi suna gudu. Mm. To ana aika mutane su je su yi da damuna ta ta da an fara ruwa na farko. Mm. To sai aika mutane su je su zanna can wurin. Mm. shi ne suke cewa kamfan hydrologic mm, eh, ana bincike ne sai a yi ruwa masu gudu mm-hmm. ana auna su mm. kuma akwai wata na'ura da ake sawa ko da ba ka nan ita tana ɗauka duka da tana rijista ah. in ka zo sahe da marice akwai kuma wani abu da ake yi shi kuma yana baka tsawon ruwan da suka bi na'am kenan kai da ka san faɗin wurin mm. kana iya nazarin ruwan da suka bi. Na'am. Kenan kuma kana iya yin duka kenan wannan abu shi ke sa a cikin shekara sai su yi raskuna. Mm. Shi ne duka wannan raskuna ta bada. Mm. Tun dandafa ta ba mu Niger eh, miliyar talatin na ruwa ke gudu. A duk shekara. A duk shekara. Ya danganta da yanayin shekara 'yan ruwa sun zubo in su zubo ba. Eh, na amma yanzu kashi shekara yanzu ana cewa canjin yanayi. Mm, canjin yanayi sosai. Kaga canjin yanayi ya kawo isa ta da ba ɗaya ba ce. Mm-hmm. Wasu gyabbu na da ba haka ne ba. Mm-hmm. Yanzu kaga ruwa na bana a yamaima wajen milimata ɗari uku ta ƙara. Mm. gana ga ta shekaru da dama mm. to kaga kenan tilas a samu bambanci kuma sosai to bisa ga haka shi ne kaji ji ko gashi isa kadai ma bara ta ba da wajen miliyar 33 isa kadai ita isa kadai isa to canjin yanayi ne ya kawo haka nan mm. shi kuma yanzu shi ne wannan binciken da ake yi na da mm-hmm. in aka koma gare shi kuma za mu ganin duk shekara kenan abinda duk ya bada to za a iya hidda shi hmm. amma su makin suna cikin nema ta hannu masu masu hannu da shuni tunda na yi aiki tare da su na sani she tun shekarar bara an ba su gudunmuwa kwarai ta eh, na'ura na'ura wadda suke azawa bisa gyabu na daji mhm. don su ga su yi raskona abin da ya wuce a cikin shekara kenan wannan abu da yake don ci gaba ne kenan don a san kuma canjin yanayi mai yake kawo to suna cikin yi ba su samu suka rufe ko ina ba mm. ba su kai hannunsu bai kai ba ko ina mm. amma suna bisa hanya shine dan karin da za bisa ga abin da ake da ruwan nan kama kajiyan da Eh, na platform ya gai mhm. eh, na harko dai ana noma da su mhm. noman rani kai noman rani kuma mutane na wasu amfani da su mhm. tun da kaga ko wanki aka ta aka yi inda suka kwanta mhm. kaga an yi amfani da su ba ka sayi ruwa ba na famfo ba sai ka sayi ba kenan ka yi amfani da su ga kenan ka sa ka tuno min idan ana ruwan sama sai ka ga cikin gidaje mutane suna sa kwanoni suna tara ruwan don ruwa ne za a cewa <laughs> ruwa ne ba su da tsabtatattu eh. tunda kama Eh, mi ake ce ma vapeur. Eh, eh, surati ko surati mhm. kamar surati ne yake ba da ruwan sai su zama gilgije mhm. kan nan wannan surati sai kuma ya dawo ruwa mm. kenan surati da ma ruwa ne in ya mm. taru ruwa ne kenan iya abu na kenan ruwa ne tsarkakaku mhm. ana eshansu. su ana eshansu. waje da yawa ma mu ne nijar ban makula mm, wani waje sai ka gani in kai gini inda ruwa suke zuba sai ka sanya abin nan Eh, wani kama kivu haka mhm, mhm. sai ta tarbe ruwan na mhm. abin duk wani wanki da ake wankin kwanoni da ake wanka da ake yi a cikin damunan nan to da wannan ruwa ba a ɗiba ruwa na famfo mm, wanda su sai an saya haka deja ka yi installation sai ka tarbe wannan ruwa da an yi ruwa ya cika da an yi ruwa ya cika kuma sai ku yi ta aiki da su ka ga wani guzuri ne na kuɗi an kai to to mu ne nan wurin ban mayan yin haka nan <laughs> to kaga bayan wannan akwai kaga ana kiwon kihi akwai masu kiwon kihi sosai akwai kuma ko da ruwa haka na suna ta in sun kai ga mai ruwa kihi na haihuwa kuma ana kama jama'a na amfani da shi mm-hmm. kan nan eh, kai dai akwai abubuwa da yawa akwai eh, ko da raya karkara mm. kaga ne abin eh, amma wajen duka abin da muke kuma tarbiya abin da shaho gidan gona mm. gaskiya tarbiyar nan mun yi mun yi bakin amma da saura amma da saura kwarai tunda hisibila tunda kaga cikin miliyar talatin kenan abinda muka tarbe kashi biyu da rabe ne kawai <laughs> to shi ne wato wannan hmm. magana kenan akwai sauran aiki mm, wannan magana ta ga yanzu da ake cewa dan eh, Nijar ya ci da dan Nijar eh, wato wannan shi ne ya ci da na Bako haka <laughs> <laughs> wanda ba eh, dan Nijar kin ba. Haka. Kenan to cikin wannan kaga ina in aka dan cinna kuma aka kara. Muna fa cikin yi. Ana cikin Tunda yanzu ma mun samu kuɗi na aiki proje proje sun samu. Amma karko Wajen ɗari biyar baraje wajen aiki waje sita wajen ɗari biyar wanda za a yi sabo. Wasu kuma ana neman ƙari. Mala Iliya. ko shugaban ƙasa ya tsara wajen ɗari tara da wani abu wajen dubu guda. Mala kuma eh, ban da kai ba ina so in dawo kan eh, Malam Muhammad saboda ka taɓo batun wato ƙoƙarin da ake na tanadin waɗannan ruwa amma kuma cikin kashi ɗari ina gani an samu da an yi kashi uku ko kuma cikin waɗannan ruwa da aka tattara. Shin kai da kai kai ziyara a ƙasar ina ganin kai kai ziyara a ƙasar China kaga abubuwan da suke yi da waɗannan ruwa da eh, suke samu samu na, damina Eh, shin akwai abin da za ka gaya ma mutane ka abubuwan da ka gani wanda kuma ta kamata ai koyi da su a cikin wannan ƙasa tamu. Eh, Malam Mamman ai game da ai in hajji dora bai kai sai an gaya mutum ba ɗan adam ba. Eh, ka shi ɗan adam <laughs> bai ira. <laughs> Mutum ɗan adam wai al'amari gari shi sai ana yi kula ana tunatar da shi ko ba haka ba. Bai ira ya in babu ruwa. Haka. A kaɗan ɗin da ke girma da muke ganin suna huciya a kaɗan ɗin da Malam Iliya ce an tara su ana ana yawan da su hmm. kashi uku na bisa kashi ga ɗari da ke gare mu muna ganin dalla dalla zana muku irin unhwanin da ake da su a misali kaɗan kihin da ake samu aka yi kiwon ruwa cikin ke da kama aka ce wannan kaɗai suna bunƙasa arzikin ƙasa mm. suna cikin ɗaya daga ayyukan da gwamnatin mu na Nijar yanzu ya samu gaba suna so a yi kuma ya yi zance ya ce akwai hmm. eh, wajen matarin ruwa kuma guda ɗari biyar da aka samu da an samu kuɗin yin su cikin alkawalin da shugaban ƙasa ne ɗauka wajen ɗa ɗari tara da wajen saba'in da bakwai da za a yi hmm. an samu da tasa'in da bakwai da za a yi hmm. an samu hedarabi rabi da za a su kaga gaskiya an yi kokarta hmm. amma in aka diba yawan abin da ke da yawan hadin Nijar hmm. ga yadda ya ce ne da yawan bukatun da yawan bukatun da ke da koyi hajjia kuma akwai kingin aiki da kamata hmm. akwai kingin aiki to mu dawo kan batun yadda ake tanadin ruwa a wasu kasashe shin ka kai ziyara a kasar Sin eh, akwai bambanci tsakanin ita wannan ƙasa da tamu ƙasa ta Nijar wajen kan wannan batu na tanadin ruwa? Bambanci guda sun riga mu tashi hawar aikin dai ne. Ashe? Eh sun riga mu tashi hawar aikin dai ne. To mi ka gano? Sun da tsaye da aikin na tara ruwa aikin iri ɗaya na ko ina. Duk mm. injiniya zai maka ɗumi da zai ce maka gada za a tara ruwa tara ruwan iri guda ne. Mm. yanzu daga yadda za ku aikin ne daga yadda wurin da ke gare ku na tara ruwan haɗin wurin da yawan ruwan shine zai sa bambancin tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa to su sun masu suna wannan aikin tun tun tun tun firizidan ɗinsu na harin mawo suka yi wannan aikin ba yau bane hmm. yanzu yau mun ci za mu kamo su akwai sauran aiki da za mu yi muwa yanzu kawai misalin ka ɗauki misalin madatsar na wadda ake kira ta turaguwar shishin. ya eh, eh, eh, ruwan kaɗai na sama ne ko ko dama ruwan da ke malala ne a koguna ruwan duka biyu ne suka tara hmm. a wannan wurin kuma na bara na turagor a sani na da nattar suka gaya mana suna ba rabin ƙasar shinduka da wannan wajen madatsar na ake ba su wuta hmm. rabin shinduka rabin shi da wanda ma da tsoro ake ba su wuta ta suke amfani da ta to kaga wannan kadai babban arziki ne tun a cikin wannan wuta ba ta tsara saboda wannan abin mm. to in Allah ya samu ka samu irin wannan falalla ai abin zai mana sauki mu kuma Eh, Malam Garba ka ji bayani kan yadda kasashe kamar su China suke kokari ka domin tattara ruwa da ake samu kuma a yi amfani da su kawai noman garake noman rani da dai sauransu. Shin a nan Nijar akwai wani kira da za ka ganin magabata sun rika koyi da waɗannan kasashe da suke amfani da waɗannan ruwa na sama da ake samu a kowace shekara? To. Eh, kayan kama wajen tambayar naka mm-hmm. wajen hwani ruwan saman nan ko wani abu da ba haɗi ba wajen kiwo ina ji akwai hisa na ya mai a su babu isa kenan ruwan saman nan kuma kiwo shine arzikin nijar mm-hmm. mutanen suna yi dubara ko ne a yi a samu ruwan nan ko da damana ko ba ba na damana ba an tuka an badu abin nan wannan matsala mm-hmm. yanzu wajen abin da kiran da muke yi mun san ni yanzu ne na ji yadda mutanen suna dubara ruwan nan a tare su a same su ina ji ya kamata a yi yake da mu mu masu hannu da shi mhm. mu masu garake masu aikin lambu ko dai duk mutanen karkara dai masu aikin da ruwa dan da ruwa ha eh, kamar yadda ka hodi da fari ina ji an yi komi da komi an yi association na koina na protection da law kungiyoyi da masu kula da masu aiki da ruwa mm-hmm. har da mai wanke yana ciki inda na ji kiwo ya mai da aka yi girka wanga wanga kungiya wani sarki anguwa kasa maimakon a sa maimako a sa masu aiki da shi eh, tunda kusan ya mai an an kawo masu aikin da ruwa na ya mai Eh, masu aikin aikin shinkafa ne masu aikin shinkafa masu aikin lambu to ran da aka yi ran da aka yi kungiya masu aikin shinkafa ba su ma zo ba to kun san ko ya kamata ko da ko menene eh, politik ya yi a taimaka mutane in mutanen ba su nan ba su hadi abin da suke so ba ba baiwa a ce a taimake su ba san kinan su ba gara a san kiwon su wanda ba san kiwon ka ba kaka za ya yi maka magani yanzu kiran da nake yi kun san akwai wani kiwo da nake ji kullum yamai in yana tahiya ke an dauko poivron daga burkina an kawo shi yamai an dauko kihi ma an kawo shi yamai na burkina komai da komai a ce alhali ko burkina duk abin da muke yi a nan mun fara yin shi kayan su ba ma zanken shin ba kananan barajikin nan da aka yi burkina shika da dari biyar shi ne sa dubu ɗaya da dari biyar ko ina an yi shi in ba sa kihe ciki ba an yi kiwon shinkafa tunda yanzu haka burkina masu aikin shinkafa or perimeter sun wanda suke yi da cikin perimet kenan eh cikin gandari tun alhi dari mai yake da suna dubu dari dubu da dari tara da sittin da eh, da takwas. Alif ɗari tara da sittin da takwas. Aka yi a jima'i da agricol na noman shinkafa na yamai. Har yanzu yanzu haka an da ake kina akwai wasu gara ke da inda an bar su don babu ruwa. To Malam Garba muna dawowa amma mu ɗan shakata dai. To malamai masu mu kada ku manta kuna tare da studio Kalangu kuma muna tattauna ne kan batun yadda za a yi amfani da tattarwa da amfani da ruwan sama da ke malala a cikin wannan ƙasar tamu ta Nijar. To mun taɓo bayani sosai kan yadda ta kamata a yi amfani da waɗannan ruwa da kuma iya matakan da ake ɗan adam yake yin amfani da su ganin waɗannan ruwa an amfani da su sosai. To akwai wata matsala wadda a wannan ƙasar tamu ta Nijar ake fuskanta musamman a mayan birane. shine wato fasalin birane wanda yake cin karo da wasu matsaloli da a yanzu haka ake fuskanta a birnin mai shine yadda ruwa suke kwanta a kan hanyoyi saboda rashin gotoci da sauransu malam iliya mirakuma shi ne takamaiman matsalolin da suke sa waɗannan ruwa da suke malala na damuna ba a samun a yi amfani da su sosai shin ba ka gani akwai matsala ta fasalin muhallin wannan ƙasa ta mu musamman da babu gotoci hanyar ruwa da ruwa da za su bi shi an ce tsarin gari a ga ina ke da kwari ina ke da tudu kenan inda kwari yake kenan inda hanyar ruwa take a a ta bar mata wurin kuma inda daga tudun nan ruwa na zuwa can cikin gangaren nan to a bar masa inda za su bi su tafi can in ana iyawa a ɗan ƙara gyarawa kenan inda ke da ɗan ƙaramin rami a ɗan ida cike shi amma matsala da ake cewa gini kama babu ka'ida cikin mayan birane ana gine-gine barkatai babu ka'ida mm. kowa ya tashi ma yanzu kawai kama sai a ce kowa ya tashi sai ta yi awon karuka mm. amma ba a dibawa ina auna karukan nan ruwan nan in aka yi gini ina za su taya ya ne mutanen nan za su rayuwa cikin rayuwarsu ya za mahallinsu za a yin shi mahallinsu su rayu da kyau ba a wannan nazarin mm. to shi ne wannan inda ana yin shi a to da duk gotoci an yi hanyoyi an yi amma sai ka tarda an zo an ba wani ma kare cikin tabki bisa ga hanyar ruwa mm. yau to shi kuma ruwa in yau bai bi ba an shekara goma bai bi ba da kwaya biyu a wanke zai kenan waɗannan matsalolin su ne suke janyo ambaliyar ruwa a wasu birane na wannan ƙasa tamu shi ne daga ya zama bayan wannan gini jiska a zo kusa-kusa hanyar ruwa yan mm. hanyar ruwa ta girma kaga kamar isa yanzu da ya gaya mana ruwa kaga isa wani lokaci sai ta kai har wani inda ta kai a shekara hamsin ma baya bara na gani ta kusan a shekara hamsin baya ma bata kai haka nan kenan akwai matsala cikin irin wannan wanda suke kusa in za a gini sai a san matakan da za a ɗauka tun da wurma in ana yin gini mm. kar ka zo ka biyan da gangare yake ka zo ka yi gini nan cikin gangare radda ruwa suka zo kuma da ƙarhi a cika wurin su za su yi tun da ita isan nan ko shi gyabbin abin da suke kamar yadda na gaya maka kenan in ruwa suka duro in sun ta da ƙasa nan ƙarama ƙasa da wani abin nan ta take yi to in ta tahikin nan cikin rami take zuwa ta kwanta shine ka gani isa kenan da zurhinta na da da na yanzu ba ɗaya ba yanzu rairai ya cika ta tudu ne ruwan gangarwa suke daga tudu kuma zuwa suke cikin tasai su ma waɗannan ruwa suna haddasa kenan tilasta su yi su yi oba su hmm. shiga abun nan gari to kaji to inda ke da abun nan Muhammad uh, akwai abin da zaka kara kan wannan matsala ta ambaliyar ruwa ɗin da kuma zaizayewar ƙasa? Ƙarin bayanin da zani bisa ga inda malamin da ya magana ya tsaya daidai da ya tsaya da zani magana da shi. Da ya ce a Isa in aka ruwa ya gangare ke ruwan suna ta ƙasa suna ta cikin isa shekara biyu ina auna ruwa ina auna ruwa a nan yami ina auna a kuri guda nake awo kullum kullum hmm. shekara biyu suka ce ina auna kullum na awon wurin ina samun ruwa metric cube 2 eh, mm per second 2000 eh, kenan dubu biyu dubu biyu nake hmm. samu bana yau da kwana shida na hmm. auna ruwa a wannan wurin dubu guda na samu ɗari bakwai hmm. me ya kawo wannan bari duk wanda ke hawa duk wanda ke hawa fon shana hujja ya gani inda ke da ƙasa da yawa ta taru wanda babu ita bane ne ta zo wannan ƙasa ɗaya da ta kawo ita ta rage mana awon ruwan da nake wajen eh, metr cube ɗari uku ta rage mini yau da kwana biyar nace maka na yi awon nan kuma yanzu ma ina jin ruwan shi ƙara sabka da kamar santimetar hamsin za na ƙara awon nan banci shi kuma illolin da ake samu na ruwa da kai magana da kai da malam ila kun gaya komai da komai ba ku raga mu da abin da zamu gaya da malam alamu duk kun gaya komai da komai to ina ganin ai an kace illar ruwa na wato kasa tana zuwa tana cike bakin misalin kogin isa to su masu noman garake ina ganin ai wannan kawai wata dama ce kuma na karin noma ko ba haka ba malam garba Ya yi zancen masu masu aunan kare mm. nan Nijar duk wanda ya tashi in ya san wani yana iya zama lotisar. Mm. babu mai mai kontrole kuma ka yi shi ko baka yi su ba tunda abu biyu ha uku ne kawai su, su ne mutanen suna gani in ka yi auna kai kai da kai kai abin nan akwai abin da zaka samu kai mai wurin akwai abin da zai samu hukuma akwai abin da zai samu bisa wannan kawai mutanen su na mutanen ba su da kuma ba a diba wanga wuri eske wuri ne da yanayin yanayi ya cancanta a gini yamai ina ji kowa ya san inda ruwa yana duro zuwa zuwa abin nan zuwa zuwa isa yanzu haka wajen saga duk inda ruwa suke taya wanga ba ma wasu litisman ne masu masu kasa masu gonakin nan su ne ke sai da ka san ko zama ya mai da wuya in baka da wurin kwana matsuguni haka duk inda haka ga gwada maka zai eh, eh, kana da kudi sai za in ka samu kudi in ka samu eh, wani abu ka tai ka gina kai da ka tai bisa kwari ka ginin laka dole ne ruwa zai ma banna kuma ruwa inda inda yake bikin nan zamar ma suna ca dole ne shi shi bai shi wurin shi ya dole dole ne wurin shi ne yake bi hmm. yanzu eh c'est vrai mu ko ina so muka mu so mu uh, isa ya cika kori su cika a samu ruwa a samu ruwa a yi aiki amma isan nan cikan isan nan akwai wani abu kuma da ya kamata a yi magana shi isan nan yake eh, eh, suna ka sake da kwa ciki sai an yashi sai an yashi da masu masu ilimi na ji suna cewa. Eh, zurhi eh, zurhin eh, isa sanda hmm. hmm. metar biyar zuwa metar takwas ne yau yau bai kai ba metar a wasu wurare ya cika da kusa. kenan cikar shi ba wani abu ne. an yi ruwa ba yi ruwa ba kuma shi ne ya sa ko wanda suke samu bannan nan isa ai ruwan da ya ta yi bai rike shi ba kenan dawowa su ce na wajen mutanen su yi musu banna hmm. Eh, kira da ya kamata a yi ya kamata eh, hukuma ya yakin shi lalle eh, wanda ya sanya mai halin dubu da dari tara da saba'in mhm. da yau an san ba dai ba ne al'umma ta karu oh, dole ne muna nema muna nema garuruka su karu amma a yi shi bisa tsari cikin ka'ida ta yadda dai ruwa za su wucewa abinda nake kowa yakin shi kai ka zo ka tambaye za ka yi ga wurin da za ka yi auna ya kamar duk abin da kake za ka yi shi ka yi To Malam Garba na gode. E, tambayar da nake so in dawo da ita shine shin batun waɗannan ruwa da ake tattarawa kuma a yi amfani da su. Ina su al'ummomi wace irin gudunmuwa ce ta kamata su kawo na ganin cewa an taimaka wajen ganin irin waɗannan ruwa ana amfani da su kuma ana tanadin su. Malam mm. Iliya. To, kamun dai in je ga wannan amsa taka eh, muna zance muna isa mm. amma shi kawo ya kamata a ce mu zanto duka tun da ka gani in aka dauko agadas akwai talwa mhm. in aka dauko difa akwai koma dugu mhm. an ka ji marada akwai marada akwai mahaliya yana nan akwai mhm. gulbin marada nan yana wanke duk gidan rinji ina tsibiri duk yana taba waje da yana banna shi ma akwai inda kuma duk yake darewa har yana kusan gidaje kenan duka gini inda za ka yi wai ba mun ce bayya mai ne kurum a'a mun ce duk inda ya kamata akwai hanyoyin ruwa kowa ya kamata inda duk hanyar ruwa take in gari ne za a azawa in tsohon gari ne to hanyar ruwan nan a barta a barta don a zanna lafiya mm. shi ne abun nan abun ne ka mutane su gani ya mai ne muke zance mm. ya kamata duk wuraren hanyar ruwa dai inda take a rika kiyaye ta domin su ruwa ba su jira haka take wurin su kullun suke nema su bi to shine nan wurin kaji bisa ga nan menene jama'a aikinsu menene ya kamata su yi mhm. duka wannan magana da muka yi gewaye guda muke mm. bisa jama'a ne mhm. kenan jama'a su san abin da suke in gota ce akai kai bakin gidanka ka shaƙe ta da shara yau eh, ina ruwa za su taya za su tsaya wurin shi in kowa ya haka nan ina ruwa za su tsaya kenan sai cikin mhm. gidaje kenan kaga babu wani abu in hanyar ruwa ce a barta ko da an saida maka san kai in ka sa kuɗin ka asara ce za kai kenan ya kamata kai ma shine ake cewa a sa mutane kamar conscientization mhm. a faddakar da jama'a su gane incinsu to mu dawo kan bisa ga bayan incin kuma su san ka'ida yanda komi bisa ka'ida a shi bisa ka'ida um, ba sai dai a ce ba eh. don ɗazu an ce a a kira malam ya gayi masu iko kamar su buga doka Mm. ba buga doka ba kurin ake mai jama'a ma ya kamata su gano mm, da abin da ya kamata ba sai an ce ba a buga sanda iko na'am ne ke da abin to eh, idan mun ka dawo kan su talakawa ya za su su masu amfana da waɗannan ruwa da suke malala da kuma ya kamata a rika tanadin su ruwan sama talakawa inda suke inda kaga yan an yi an tarbe ruwa jama'a ne ke aiki da su na'am abu guda in za a tarbe wannan akwai matsala da ake cewa harka kasan yanzu ƙasa ta yi kaɗan jama'a sun yawa ƙasa ta yi kaɗan mm. to bisa ga haka ƙasan nan da ta yi kaɗan sai ka ga mutane ba wanda ke so a taɓa gona shi a yi wani abu to inda za a yin gandaran nan ruwa su zo su kwanta eka hamsin eka ɗari eka abun nan kaga matsala ce za abin nan mm. sai kaga sai an yi rikici kama a kai ga wannan mm. amma fa in aka yi nasu ne su ne za su cin abun abin da inda ruwa suka suka samu arziki ya samu. Na'am, to Mala Muhammad eh, ko akwai wani sako saboda lokaci da yake kurewa? Wanga zance ba ƙara za a wani tunda lokaci ya ƙare kawai eh, ci gaba ne za a kama ku yau radio kalangu Allah ya ba ku incin ku taɓo mutane da yawa mutanen mu na Nijar. Kawai ci gaba ne za a yi da wayan mutane kai. Gwamnati na aika ƙoƙarin shi kuma masu radiyo tun da kuna iya samun mutane dubbai da dubbai kuma ku ci gaba da isar da sakonku. Mm. Eh, an yi zancen masu yanke kare da yawa su ma ya kamata gwamnati ta ɗauki matakai bisa ga wannan ya kamata an za a yanka kare in aka yanka kare a yanka mishi Eh, magudar ruwan shi dai mm-hmm, kamata shi kuma mm-hmm. ka yanka kare cika magudar ruwa ruwa kuma za dai dai mm-hmm, sannan kuma mu duka mu dukan ɗan Nijar yau ya kamata mu san da eh, ruwan na yan aka yi shi mm. ba wurin zuba shara ba ne wannan ya kamata a kiyaye mm. wannan kuma duka kira ne ga duk mu mu ɗan Nijar ruwa sun gudana amfani kuma za a yi da su insha Allah to malam na platform fi zana malam garba akwai wani sako ko wani kira a dunkule ni sakon da nake yi da jayi na gode muku da kuka shirye mu ko ina an samu ruwan sama da ya zo an samu an samu dubara aikin lambun nan ina ji ko wani rejim ya zo wani iko ya zo dole ne eh, a ba da karfi bisa shi To malamai da kuka amsa wannan kira namu kan wannan tattaunawa ta muhawarar studio Kalangu inda muka mai da hankali kan yadda za amfani da ruwan sama da suke malala a cikin wannan ƙasa ta mutan Nijar mun taɓo batutuwa fannoni daban-daban ta yadda mutane da gwamnati da 'yan ƙasa za su gane amfanin tattara waɗannan ruwa na sama da kuma yadda za amfani da su ta yadda ƙasa za ta amfana domin ƙara bunƙasa tattalin arziki da ci gaban al'umma. al'umma da kuma wadata a wannan ƙasa ta Tanjar. Muna fata wannan mahara ta gamsu da ku kuma ta ƙara muku ilimi kan yadda magabata suke ƙoƙari da kuma al'umma suke ƙoƙari na ganin an samu wato ƙarin ruwa a cikin wannan ƙasa ta mutan jihar domin an ce ruwa su ne rayuwa a madadin duka mutanen da suka dafa mana a sukan da kuma malaman da kuka shi muryoyinsu neman ma'ada nake ce da ku sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu inda zamu zo muku da wasu eh, maharorin kan abubuwan da suke shafar al'umma da zamantakewa a wannan ƙasa ta mutan Nijar a huta lafiya. thank you